Shirin matasa ke muku sallama da fatan alheri da wannan maraicen litinin 28 ga watan Maris daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voa voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. a Yamai kuma a VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM ko ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanne masu gabatar da shirin. Jamila Kabiru Fagin. Tare da Halima Jumrau. Madina Dauda da abokan tattaunawarta a zauren matasa za su ci gaba da muhawara akan yadda masu kuɗi da iko ke lalata tarbiyyar 'ya'yan mutane. Ko da yake wasu na ganin cewa in bera da sata to daddawa ma tana da wari, saboda wasu iyaye na da matukar kwaɗayi. Yawancin mazanmu kiga sun fita gida sun bar mace da naira hamsin. akwai kuma iyaye mata waɗanda kaman duk wani abun da yarsu za ta zo da shi daga waje ba su zama san ya aka yi ta samu shi ba. mun ma mana namu lahi kamar yadda hajjari ce mutum zai bar gidan shi wallahi akwai wanda bai ci abincin gidan shi. kun ban mata ba komai ba abinci shi ke jawo kwaɗayi. a wajen su masu gani suke kaman burgewa ce ma ita ta isa har ana siya mata ba waje to bata san ko menene yar take kama ta zo da wannan abu a gida ba. anya ko bai kamata gwamnati ta shiga wannan magana ba. kwarai kuwa na yadda da ke cewa ya kamata gwamnati ta shigo ciki to amma jami'an gwamnati da ya kamata su ɗau wa'annan matakin su suke aikata abin kinga kuwa ba abin da za a yi to amma idan gwamnati ta ce akwai mafita mafitar shine al'umma su za su tashi su sa gwamnati dole sai ta yi abu Za ku ji duka wannan har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji bayanai akan masu amfani da kuɗi da mulki suna ɓata 'ya'yan talakawan da Allah ya ba su amana. Ta yaya za a yi a raba wasu iyaye da kwaɗayi da san rai domin a ceto 'ya'yansu daga faɗawa tarkon manyan mutane masu kuɗi da mulki waɗanda ke lalata tarbiyyar manyan gobe? Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook ga kuma yadda kuka amsa mana. Gaskiya wannan maudu'i ne mai kyau, domin a wannan zamani babu abin da yake lalata tarbiyyar mata fiye da kwaɗayin abin duniya da iyayensu ke yi. Sai ka ga iyaye sun ɗora ma 'yarsu burin samo kuɗi a wajen samari, wanda hakan shi ke saka samari ba su kuɗi mai tarin yawa, ƙarshe su ɓata musu tarbiyyar da ba za ta taɓa gyaruwa ba. Fatanmu shine iyaye su gane cewa tarbiyyar 'ya'yansu ta hitilan arzikin duniya a amfani. Sako daga Anwar Muhammad Gaidam. Yau da gobe, mafi yawancin yara sukan lalace ne saboda mummunar fahimtar wasu iyaye na sai yarinya ta yi talla, inda ta nan ne kawai za a yi mata kayan ɗaki. Ni shawarata ga iyaye ita ce su ji tsoron Allah. su sani arziki nufin Allah ne ba wai lallai sai ta hanyar talla za a yi arziki ba sannan bayan nan akwai can kiyama kuma ‘ya'ya amana ce a gare su kowa ya yi da kyau zai ga da kyau saƙo daga isa suleiman malami a kwalejin horar da malamai ta jihar bauchi da ke Azari. yau da gobe a harko abin da yake kawo yawaitar lalacewar 'yan mata ba komai ba ne illa rashin tarbiyyar iyaye ne da dama za ka ga uwaye mata ke ba wa 'ya'yansu dama har su je su yi lalata. Akwai hanyoyi da dama da za a ba a magance wannan matsala, su ne kamar haka. Hukumomi su ɗauki matakai masu tsanani akan duk waɗanda aka samu da lalata in ma mace ce ko namiji ne. Na biyu, malaman addinai su rinka tsoratarwa akan waɗanda ke da irin waɗannan halaye, domin kowane addini bai yadda da hakan ba, da fatan za a gyara. Sako daga makinta Alhaji Gwani. Yau da gobe shirin matasa. Hanyar da za a bi don ceto 'ya'yanmu manyan gobe daga hanyar lalata ko kwaɗayin abin duniya da wasu iyaye suke yi daga manya masu kuɗi ko mulki. Na ɗaya, iyaye su sa tsoron Allah mahalicci a zuciyarsu. Na biyu, su kau da kansu ga abin duniya don abin duniya a duniya ake barin shi. Na uku, duk wani abu da za ta shigo da su gida, kama daga sutura, takalma, zobe da ma wayar hannu a tambaye ta ina ta same su. Na hudu, ƙawaye da abokai da suke hulɗa, ka san suwaye su, ɓata gari ne ko kawalai ne ga manya ko masu mulki ko su na gari ne. Na biyar, kuma in ma makaranta ce za ta, jakar takaddunta ko akwatinta ya zama an bincika da kyau don gudun kar ta fito da rigar zaman gida face uniform ɗinta na makaranta. Da fatan Allah ya sa a dace. Amin. Sako daga Kacalla Bukar. Ina ganin kamata ya iyayen su nuna ma 'ya'yansu maza neman na kansu in dai ba sata ba ce ko makamanciyarta. Sana'a komai ƙanƙantarta misali wankin mota, gyaran mashin da keke gini ɗinki da sauransu ga 'yan mata kuma akwai ƙunshi, kitso ɗinki saƙa da dai sauransu sana'a dai ba ta buƙatar jari ina ganin duk abin da zai samu zai taimaki iyayen hakan kuma zai iya kauda idonsu daga wani mai abin hannun da ka iya yaudararsu sako daga idris mai sallah ibrahim yau da gobe matakin farko shine ya kamata iyaye su sani cewa wajibi ne su kasance masu haƙuri da juriya a rayuwa kada su kai kansu inda allah bai kai su ba Na biyu kuma, ya kamata iyaye su zama masu sanya ido kan duk wani shige da fice na 'ya'yansu, sabili da galibin 'ya'yan yanzu sun ta'allaka ne da neman rayuwa cikin sauƙi ba tare da bambance halal ne ko haramun ba. Na uku, ya kamata su 'ya'yan su sanya tsoron Allah a cikin zukatansu, don gudun kada su faɗa tarkon masu hannu da shuni, ko kuma miyagun masu lalata tarbiyyar manyan gobe. Sako daga Adamu Aliyu Ingulde, ƙaramar hukumar Dambowa a jihar Borno. Yau da gobe, mahita ga wannan al'amari shine iyaye su nemo sana'a domin dogaro da kai. Kuma in har mutum yana da sana'a, to zai iya taimaka ma 'ya'yansa ta hanyar shigar da su makaranta. Domin yawancin a tallace-tallace ake samu a ɓata 'ya'ya mata. Sako daga Rilwan Ibrahim London Uba. Abin da ke jawo wannan matsala talauci ne. Inda gwamnati za ta ba da ilimi kyauta da ci da yara abinci a makarantu kamar yadda ake yi a Kano a da da Kaduna a yanzu, to tabbas za a samu mafita, domin yaran za su je makaranta su waye kuma ba za su je talla don su ci da kansu har wani ya samu damar bata su ba sako daga nura ibrahim wallahi rayuwar yanzu sai addu'a iyaye wasu na kokari matuƙa da ya kamata kan 'ya'yansu amma ba duka aka taru aka zama ɗaya ba wasu iyayen akwai talauci yar ce take ɗaukar nauyinsu sannan wasu kuma yaran zaka ga iyayensu mawadata ne kuma sun sa kansu irin wannan ɗabi'ar na bin maza wasu ma mata ke neman su to ƙawaye na da tasiri sosai domin yawanci zaka ga ta hanyar ƙawaye suke lalacewa, amma gidansu ba rashin ci ba rashin sha, sannan ga tarbiyya, kai wani gidan banda makaranta ma inda 'ya'yansu suke zuwa, ko gidan biki wasu iyayen ba sa barin 'ya'yansu su je, amma duk da haka za ka ga suna amfani da lokacin makaranta suna abin da suka ga dama. Maganin wannan shine addu'a da ƙara kulawa. Muna roƙon Allah ya shirye mu ya shiri 'ya'yanmu, mu kuma mu ji tsoron Allah. yadda ba ka so a ɓata ‘yarka, ƙanwarka, yayarka, to kada ka ɓata na wasu. Sannan ga shigar da mata suke yi gaskiya ita take motsa sha'awar maza, domin da yawa akwai waɗanda ba halinsu ba ne amma sun tsunduma. Allah ya kare mu, Allah ya kare mu daga ruɗin zamani. Sako daga Rufa'i Zakari. Yau da gobe abin da kamar wuya saboda su iyayen da 'ya'yan ba su ɗauki auren a matsayin ibada ba. haka yasa ko da iyayen sun musu zaɓin miji sukan bijire sai mai kuɗi haka ko kuma idan 'ya'yan sun zaɓo miji iyaye su ƙi amincewa saboda bai da kuɗi sai su ce ana nema miki inda zaki huta kina faɗawa talaka wahala ta kashe ki to ana haka ina maganar gyara a nan sai dai wanda Allah ya shiryar kawai saƙo daga Adamu Musa tsafi tabbas iyaye ya kamata ku sani arziki da talauci duk na Allah ne kuma hausawa na cewa duk wanda ya hau motar kwaɗayi zai safka a tashar wulaƙanci ku tashi lahiya saƙo daga ibrahim bello gashuwa sai iyaye maza sun ɗauki matakai ta hanyar tarbiyyatar da 'ya'yansu mata da kuma biya musu bukatunsu na yau da kullum misali sutura mai kyau cire musu kwaɗayi da sauransu ta haka ne za su fi ƙarfin 'ya'yansu mata da iyalansu idan har iyaye maza ba su fi ƙarfin gidajensu ba to akwai matsala Sako daga Abu George Campus. Yau da gobe ta hanyar koya musu ilimi, tarbiyya da kuma koya musu sana'a ta yadda za su iya riƙe kansu da iyalansu. Sako daga Abraham Geoffrey Gombe. Ai dukkan mutumin da bai gina akan tarbiyya ba, ba zai iya bayar da tarbiyya ba. Kawai duniya ce za ta yi maganinsu, domin ita duniya makaranta ce, wacce ta tsallake tunanin kowa. Kawai cin nasarar ta rayuwa akan tarbiyyar Allah da ma'aiki shine kawai mafita da samun salama a cikinta. Shi kwaɗayayye ba ya daina yin halinsa har sai ya wulaƙantar da kansa, ya kuma zama ƙasƙantacce, abin ƙyama, kuma ya dawwama cikin damuwa da baƙin ciki sannan kowa ya guje shi sai ya ƙare a haka kuma a tsiyace. Saƙo daga Talamis Lami. Yanzu ga zauren matasa kuma ga Madina Dauda da abokan tattaunawarta a kan wannan batu na masu lalata 'ya'yan mutane. Zainab kekin amince da wannan batu na cewa laifin ya fi rinjaya akan iyaye mata? An ce mata kwaɗayi ke gare su. ina ba gaskiya ba ne. Mazan ma wasu mazan ma sai ka gani ba su damu da abin da iyalinsu ma suke ciki ba ma. Su fita gida su bar matan haka da yaran. to wasu mata za ka gan bayan da suka iya sai su bar yaransu a haka gashi mai gida ya bar gida bai ajiye kudin abinci ba bai ajiye kudin da ya kamata a lura da yaran ba ai dole matan ita ma in ta gan abun da ya dan abun nan ba sai ta ta bar yaran su ci gaba da rayuwansu ba laifin ba na matan ba ne kadai mazan ma su ma suna contributing da abun da yake faruwa da yaran mata to halima ya kika ce a gaskiya ta yi magana kwakwara a nan wurin yawanci ni ina da ma abin nan din cewa lalle lalle maza suna da laifi sosai ya za a yi yawancin mazan mu sai kiga sun fita gida sun ba mace da naira hamsin kuma kin san ba su yi mata tanadin abin da sana'a da za ta yi ko wani abu to kun ban mata ba komai ba abinci shi ke jawo kwaɗayi yawanci idan ka tanadan ma ka abin da ya kamata da kyar su dubi waje don haka idan namiji zai tashi tsaye ya ɗauki abin da Allah rataya a kan shi ya yi shi yadda ya kamata ba yadda za a yi a samu irin wannan sannan kuma ya jaddada tsoron Allah ya ƙara sa su san cewa duk wani abu da za ka wanda bai da kyau lalle lalle Allah na ganin ku kuma Allah zai hisabi kanka kin ga idan maza za su yi haka na tabbata cewa za a samu ragowar irin waɗannan abubuwan malam sunusi menene ke kawowa ne kaka ce na rena maka kai magidanci ne kai kana da 'ya'yanka me ke sa namiji sha'awan ya kare nashi dan amma kuma ya lalata dan wani akwai rashin imani shine gaba dan duk mai imani ayin ga game kotun hadisi da zu don mai tsoron Allah yana bin kuma manzo sallallahu alaihi wasallam saboda ai ba na san hadari gare ni dan me zan so shi ga wani kaga rashin imani hajja sannan maganar zan dan kuma kan maganar na ba Allah kuma da maganar tsare ce tana ƙara taimaka irin wannan al'amarin tana ƙara taimakawa tana ƙara taimakawa ƙwarai da gaske wanda ke jawo ra'ayin maza zuwa ga mata yanzu da kwaɗayi da kuma na ƙara cewa ni namiji ne magidanci ina da yara 'yan makaranta ma mu ma muna namu lahin kamar yadda hajjari eh, ce mutum zai bar gidan shi wani abin da yake ci gidan shi wallahi akwai wanda bai ci abincin gidan shi na gan su wallahi saboda bai da daɗi bai da bai ci abin da yake ba su ba shi zai ci ba wallahi shi ga waje zai ci akwai su mm-hmm. ko ana ce mun za ga tawashi kada ne shi ba shi ke ci ba zai je gaban mai ti a zamani ne kaza kaza su kuma wata su ba ba dariya za ku ba dan duka zan tabo gaba da su kansu matan nasu hajiya wata komi za ta baka wallahi akwai mala'ika bai ba tiki ba ta duka ko ba haka bane ko san akwai irinsu akwai irin saja wadda komi za ka bata wallahi ba ta abin da shi ba ta ma da shi kanta kawai sani dan a zage ka akwai irinsu to akwai namijin kuma da shi duka dai buganin buganin karara ce wannan takada wannan takada kuwa da irin shi bari in tambayi abubakar ya gaya mini yanzu cikin wannan bayani da kai yanzu a buginan a bugi can eh. wasu mazan rashin imani ne eh. wasu matan kuma akwai munafukai yadda ka faɗi sai namiji ya ba ta kuɗi yadda za ta ba 'ya'yanta duk abin da suke bukata eh. ba tare da sai sun yi kwaɗayi a waje ba amma kuma ta ƙi kashewa ta ƙi kashewa ta ɓoye da wata hidima daban to abubakar ya kake ganin wannan to ina ga wajen wannan wajen dan ɗan ja kaɗan domacin saboda tarbiyya tarbiyya ne duk mutumin da aka tarbiyyatar da shi samu tarbiyya na gari to ko mutuwa ce zai kashe shi ba zai je zina ba mace ba za ta je ta bada kanta kawai wai don saboda ai ba a bar wani kuɗin cefe ne na yau ko kuma dan yunwa ya kamata na yau ko kuma ta rasa wani ba gida ba sai dai dama ta tashi babu tarbiyya ba ta samu tarbiyya ba daga wajen mata shi kuma uba kuma bai damu da gida ba irin mutane ne waɗanda kawai su fita su a gidan ma wani hali suke ciki bai dame su ba kamar da na fara da su akwai irin wannan maza din to akwai kuma iyaye mata waɗanda kamar duk wani abun da yarsu za ta zo da shi daga waje ba su zama san ya aka ta samu shi ba a wajen su ma su gani suke kamar burgewa ce ma ta isa har ana siya mata ba waje to bata san ko menene yar take kama ta zo da wannan abu a gida ba to wannan duk ya haɗu ya haɗu ne daga kan iyaye gaba ɗaya su kutum wannan tarbiyyar da muke magana gaba ɗaya daga kan iyaye ne yar kan ka tarbiyyar da ta tarbiyya na gari ko makaranta ta ta haɗu da wasu shashashu a makaranta ba za ta lalace ba za ta rike wannan tarbiyya da iyayenta suka mata ka tarbiyyar da ita ka ba ta ilimi na addini ka tura ta ko ina ina ga insha Allah za ta dawo lafiya ba abun da zai same ta Zainab kina ganin a cikin 'ya'yan ma da muke haihuwa kamar yadda abubakar ya faɗi yanzu akwai cikin 'ya'ya da muke haihuwa akwai munafukan 'ya'ya wanda ke kin yi ma tarbiyya yadda ya kamata ta fita kin sa ta a makaranta ta tafi ta zo ta miki ƙarya cewa akwai wani abu da za su yi na makaranta ashe ba wani abu za ta yi na makaranta ba namiji ne zai ɗauke ta ya kai ta wata ƙasa kamar dubai saboda ya ɓata ta kina ganin cikin 'ya'yan namu ma akwai munafukai sosai ai ba za a rasa ba to me zai sa yaro ya haka to ai yanda ya yi magana maganan tarbiyya din nan ne yara in suka samu tarbiyya mai kyau ko ma mene su ma in suka fita in namiji ma ya zo zai bata su dole in suka dawo gida sai su sanar da iyayensu kuma ya kamata a halin iyayensu ya kamata ya ba su shawara inda abin da ya kamata su yi abin da bai kamata su yi ba iyaye su yi ma 'ya'ya shawara abin da ya kamata ke zaki cewa na abu halima mm, magana da suka yi dai gaskiya ne amma abin da nake son in sanar da mutane cewa duk wani abu da za ka yi a rarrabe abubuwa mun san da cewa mutum ya ba ɗiyan shi tarbiyya ta gari akwai shi sannan kuma san cewa tsakankanin mutane akwai masu rauni to tsoron irin masu raunin nan shi yasa ake son idan mutum yana da hali kada ya munafunci ya yi ma iyalin shi tanadin da ya san cewa ba za su fita waje ba saboda rauni duk mutane an san akwai mutane masu rauni saboda haka idan kana da mata wadda kasancewa ka san halin matarka ka san ta in ma tana da tsoron Allah mai yiwa tana da rauni idan ka san tana da rauni ta wani bangare to ka yi mata tanadin abin da zai kare ta daga yin abin da bai kamata ba to abubakar me kake son ka kara akan wannan abin da nake son kara ba wani abu ne shine ina son ja hankalin shugabanni musamman daga arewacin kasar nan yau an mai da aure ya dawo gaba daya ma bidiyoyin ba sa bidiyoyi kashi 80 daga cikin daurin auren ba auren ba a mai da shi kamar wani aure ne mai daraja ko kamar wani aure ne wanda zai albarka sai an sa wa'ansu ana yanzu in ana sauran sati ɗaya za a daura aure zaki je wai akwai wani abu da suke kina shi ko na yan ƙauye ne ko me suke yi a ƙauyawa dress ne ko ƙauyawa menene wani tsiya da sauransu dai gashi nan tarukuce daban-daban aure sai ka ji wai za a yi aure ne an hada akwati goma sha biyar akwati ɗari akwati waya waya wannan duk shirme ne to wannan yana cikin abun da wannan in ta gani sai da ta ita ma ayin bata samu namijin da yake da halin da zai mata irin wancan ba duk wani wanda ya zo gabanta ko ba ta yi la'akari da mutumin kirki ne mai addini ne mai tsoron Allah bane a ita bata gashi da mota mai tsada wanda ta ga alamun yana da karfin da zai iya yin ko abun da ya fi na wancan kawar nata ba sai ka gama ba za ta ma amsa masa ba ko kuma ta masa kallon banza sannan na biyu har yanzu ni da kaina a nan na sha daga lagos zan hau jirgi in zan zo abuja nan ko kuma zan tafi kano in ga 'yan matan hausawa wa'anda wayansu ana kallon su ma a fina-finai na hausa suna burge mutane akan su kaza kaza wanda kowa ya san ba matan aure bane sai in haɗu da su da sassafe first flight jirgin farko na hau na sha wannan ba su ba su yi wajen hau jirgi daga lagos san zo ko abuja ko kano na hau jirgi ɗaya da irin wa'annan 'yan matan sabarai wa'yansu daga kagan su kawai kasan kawai harkan banza ce haɗa su sun rako su jirgi na farko sun bar iyayensu yanzu a gida ko wasu 'yan uwansu wanda ba su ma san cewa sun tafi lagos sun kwana lagos ba an yi sammako a hau jirgi koma kano ko kuma an yi sammako a hau jirgin zuwa abuja kuma kana can kila ka turo yar ka makaranta ne a university abuja ko a wani abuja ta je ta hau jirgin ta tafi da ta je ta kwanan banza a wani waje ta hau jirgi ta sammako ta dawo ta dawo makaranta ko ta dawo gida inda iyaye su so irin wa'annan duk mace da ta isa mace in dai har kai ko bata isa mace ba ai mace shi yasa aka ce ita ita tafi tsauri tafi tafi tafi hadari wajen kula idan kana da 'ya'ya maza ɗari ba za su baka ciwon kai ba kamar mace ɗayan karar shi wanda kana Allah Allah har sai ran da Allah ya raba ka da ta lafiya ka sa ta a hannu a gidan aure lafiya hankalin ka zai kwanta domin saboda mace ko bata balaga ba nan da nan in dai mace ne bai kamata ma ka aike ta ita kada ta fita ba domin mace ne take bukatan kulawa sosai sosai sosai a fiye da akan ɗan namiji to saboda haka ina ga mutanen mu suna da sakaci da wannan abun yau sun dawo irin wannan yaran matan ga suna kowa yana ganin su a cikin gari su sa kaya wai musulmai hausawa wanda aka sani da eh, sa sutura mai mutunci sai zama yau hausawa ne zaka ga yarinya ta sa kaya ba gele da kan ma da na sani ma zaka ga yarinya ko ba ta da aure tana sa hijabi ta sa lullubi ko ta amma yau gele ma babu shi su saka kaya ya matse su maman nan rabin maman nan yana cikin kaya rabin maman yana waje duwawun su nan daga ka gani ka riga ka san yadda girman duwawun su ma yake kirjinsu ka gani ka sai da girman kirjinsu yake ka san kai assessing komai a su da ka gansu domin saboda me sun sa kayan tsiranci iyayensu kuma suna kallo iyayensu in wata gila masu kuɗi ne ko sabu suna kama wata isati ko kama wata sanin boko ce ko kuma wani ba sani ba kuma wannan hauka ce suke dora ma kansu ai don ka san boko ba hauka bane ai addini ka ya danna duk wani abin da ka sani boko ai kana neman ta ne don ka ci tuwo kawai a duniya amma addinin ka ya danna komai ka sani addinin ka kuma shi ya shimfiɗa maka rayuwanka ba boko ba boko kan muna neman shi ne don saboda mu ci tuwo kawai me boko zai maka ƙarya ce kawai ai a wajen aka tara ka yan da ita ce kawai ka ci a duniya to abun da mutane da mun ba sani ba kenan domin tarbiya ke sada juna Haruna Muhammad Baballe marubuci mai shari kan al'amuran yau da kullun kuma ɗan rajin kare hakkin mata ya amsa tambayar da na mishi cewa anya ko bai kamata gwamnati ta shiga wannan magana ba? Za ku ji amsar amma ya fara ne da ba da shawara akan yadda za a yi a cike giɓin arzikin da ke tsakanin matalauta da masu shi. hanya da za a bi a rage wannan gibi shi ne na farko a ilmantar da mutane kowa ya sani kwanaki rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar cewa najeriya ita take da ya'ya mafiya yawa a duniya da ba su zuwa makaranta dole sai an ilmantar da mutane dole sai an tarbiyyantar da su dole sai an sama masu hanyoyin samun aiki yi saboda a rage wannan raɗaɗi na talauci din sannan kuma 'yan mu da manyan masu kuɗin mu dole fa sai an ji tsoron Allah ka sani yau in kai ne gobe ba kai bane in kana da kuɗi yau kana da dama na ɗaukan 'yar wata ko 'yar wani ka kai ta Dubai ka saya mata mota ka saya mata wayoyi ka je ka yi lalata da ita to ka sani in ba a yi da taka gobe ba na tabbata gobe baka nan za ka mutu ka koma zuwa ga Allah kuma duk abin da ka aikata Allah sai ya tambaye ka. Ya kamata gwamnati ta shigo to amma abin tambayan a nan wace irin gwamnati kuma su waye ne a gwamnatin su waye ya kamata su ɗau mataki kuma matakin ya zama na za a iya ɗaukan shi kuma a yi abin da ya dace. To idan wai mai dokan barci idan ya kaure da gingibi cikin gwamnati abu ya abin nan idan gwamnati ko kuma jami'an gwamnati da ya kamata su ɗau wa'annan matakin su suke aikata abin kin ga kuwa ba abin da za a yi don haka a tunani na kore kuwa na yadda da ke cewa ya kamata gwamnati ta shigo ciki to amma idan gwamnati ta take akwai mafita mafitar shine al'umma su za su tashi su sa gwamnati dole sai ta yi abu to amma kar ki manta al'umman ba za ta yi haka ba sai an wayar da kanta sai ta fahimci cewa eh, ya kamata ta yi haka din ya kamata a sa a tilasta gwamnati ta ɗau su matakai sannan kuma a tunanina dokokinmu dokokinmu da suke kula da irin wa'annan abubuwan gaskiya sabbin dokoki ne ya kamata a shigo a gyara su abin da nake nufi shine yanzu ki ɗau fyaɗe misali yau in aka ma ya fyaɗe a najeriya ki dubi hukunci da ake a tunanin hukuncin nan bai yi ba isa yadda ba ake hanyoyin da ake bi wajen kama mutum da laifin fyaɗe gaskiya hanyoyi ne da a tunanina ba za su tsoratar da mutane su daina irin waɗannan abubuwa ba saboda haka akwai dokokinmu da ya kamata a yi reviewing ɗinsu kuma a tabbatar an aiwatar da su kuma a kan kowa kar ya zamana wasu su sun fi karfin doka kawai in kai babban jami'in gwamnati ne a ce yi alhaji ne kawai a yi yadda dai aka yi kyale ka kai ka tafi amma kuma aka kama talaka mai mara karfi shi kuma sai a ce doka ta yi aiki a kansa to in muddin ba wa'annan abubuwa aka canza ba to ina tabbatar maki za mu ci gaba da ganin abin da ake gani a yanzu ta yiwu ma ƙaruwa zai yi Mala Haruna daga ƙarshe da harko wani kira za ka yi wa 'yan mata da ma samarin da ke yadda manyan 'yan siyasa da attajirai suna amfani da su saboda samun wani abin duniya. wani kira za ka yi musu wace nasiha za ka yi musu da farko kayan mu ci gaba to babban nasiha da zan masu shine a na farko a tunanina ya kamata kowa ya ji tsoron Allah ka sani Allah ne mai azurtawa Allah ne mai talautawa in ka samu arziki Allah ne in baka samu ba Allah ne sannan kuma ya ma danganta da mutum me yake nufi da arziki arziki a tunanina ba shine ka tara kuɗi a banki ko ka gina gida ko wani abu makamancin haka ba in mutum ya fi karfin basic needs din shi na rayuwa za ka iya ci ka sha ka samu kuɗin magani ka samu kuɗin makaranta a tunanina babu arziki da ya fi wannan ya kamata mutane su gane cewa kallon wasu na gaba da kai masu kuɗi kai ma ka yi tunanin dole sai ka zama haka to abu ne da na farko zai rusa imaninka na biyu kuma zai kai ka ga halaka saboda haka dole 'yan matan nan sai an lura cewa babban muhimmin abu a ji tsoron Allah sannan abu na biyu in aka in kika bari aka lalata ki yau to ki sani wanda yake lalata ki din nan idan da misali an lalata mahaifiyar shi a da ta yiwu da bata tashi ta tarbiyyantar da shi ta ilmantar da shi ya je ya yi makaranta har yau ya zama wani abu ba har ya samu dama ke ma ya lalata ki idan ya lalata ki din nan rayuwa da shi yake cikin ta na yanzu na jin daɗi ke ba za ki samu haka ba gobe ya kamata ki fahimci haka duk wanda yake kokarin ya lalata ki to kokari yake yi ya dakusar da ci gaban ki a nan gaba kuma ɗan abin da yake baki a yanzu babu inda zai kai ki ba zai magance maki talauci ba sannan kuma ko da an baki wani reasonable kuɗi Allah zai cire albarkan kuɗin ba za ma ki ga albarkar kuɗin ba kuma kullum kina cikin bakin ciki don haka ya kamata mutane su fahimci haka ya kamata 'yan matan nan da kuma waye da yake irin wannan abubuwa ya fahimci haka. To su iyayen irin waɗannan 'yan mata da uwa da uba su wani kira za ka yi musu wata nasiha za ka yi musu wata faɗakarwa za ka yi musu? To kafin na faɗi ma wannan kwanakin baya nake jin wani shiri a gidan rediyo wata a wani samari ne ya je yaudari wata har aka abin ya kai ga sun tafi kotu kuma da suka je kotu din sai bayanai suka dinga fitowa bayanan da suka fito kuma shine wai ita mahaifiyar yarinyar abin da ya tsaga mata hankali shine ba ma lalata wannan yarinyar da ake yake tsaga mata hankali ba a'a wai shi wanda yake zuwa wajen ta yake bata kuɗin akwai lokaci da ya bata kuɗi naira dubu goma kuma bata je ta ba su komai a gida ba ita wannan abin shi yake daga mata hankali a takaice ne wannan yake nunawa yana nuna maki cewa wasu iyayen da yawunsu ake ko kuma da gudumawansu ake saboda ɗan abin da ake basu saboda haka kira na a gare su shine su ɗin ma dole sai sun yi haƙuri su ɗin ma dole sai sun gane cewa abubuwan nan da suke bari yake faruwa da 'ya'yansu tofa babban bala'i ne kuma zai lalata 'ya'yansu zai iya expose ‘ya'yansu ga cututtuka zai lalata tarbiyyarsu kuma zai sa su zama mutane ba na gari ba kuma ya kamata iyayensu su ɗau tsauraran matakai ‘ya'yanka ‘ya'yanka ne tarbiyya da ka ba su a gida wallahi da shi za su fita waje in ‘ya'yanka suka zama mutanen kirki a gida kowa zai ce Allah ma iyayenka albarka me haka yake nufi yana nufin iyayen sun ba wannan ɗa tarbiyya na gari duk wanda kuma aka tsine ma aka ce Allah tsine ma to za a ce kai wannan iyayen shi ba iyayen kirki bane saboda tarbiyya da suka bashi a gida shi ya fito yake yi saboda haka ka sani in aka zagi 'ya'yanka a waje ko ya aiki a waje tare ana zagi ke saboda keke ko kai ne kuka gagara yin aiki da Allah ya ɗaura muku na bashi tarbiyya na gari kuma daga ƙarshe ku sani dole Allah zai tambayi kowa akan tarbiyya da ya ba ma ‘ya'yansa. idan kowa ya sani zai mutu Allah ya tambaye shi to kuwa ya kamata mai hankali ya shiga taitayin shi ya yi abin da kuma Allah ya ɗaura mashi na ba su tarbiyya na gari. Jamila lokaci ya fara ɗaga mana hannu amma akwai waɗanda suke biye da mu yanzu haka a Facebook kamar Suleiman Ibrahim ya ce iyaye na kallo yarinya duk sati sai ta yi ɗinki alhali iyaye ba su da halin saya musu kana ba za a tambaye ta ina ta samu ba. sai sadu sa'idu daura wanda ya ce yau da gobe wasu iyaye har tunƙaho suke yi da ɗiyarsu idan allah ya bata sura mai kyau wanda za su yi amfani da wannan dama don mai da yarsu tamkar wata haja mai kawo musu kuɗaɗe ba tare da binciken inda take samun kuɗin ba to kin ji da fatan iyaye da su kansu yaran maza da mata da kakanni kakanni waɗanda ke rike da jikokinsu duk sun ji saboda wannan abin dai ya kamata mu canza kullum muna kukan mu ce masiha ga gobara ko da yaushe mu ce boko haram kullum kashe mutane amma ba ma tambayar kanmu me muke wa Allah yake haɗa mu da irin waɗannan bala'o'i da waɗannan masihu gaskiya dole mu rika tambayar kanmu masu saurare iyakacin shirin kenan yanzu a madadin da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniya mu Mr Cornelius Halima Jumro ke sallama da ku sai gobe idan Allah ya kai mu 'yan wasan kwallo mutumin